أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارينا لكما كلنا الذي ولنا اللوكتي إني مصر قيسوا إلى الدين المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda mutane suka sani wannan makaranta ta haddade wa kanta ko yau muna ashirin da hudu ne ga watan wato jumada assaniya ko da biyar kai ashirin da biyar ga watan jumada assaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan biyu shekara 2021 ga dukkan wanda suke bibiyar wannan makaranta sun san wannan makaranta ta yi wa kanta matsayi wajen cewa insha Allah duk wani abu da zai wulkita ko faru a ƙasar duk abin da muke ganin akwai maslaha da kuma sauke nauyi na ilimi kasancewar ɗaliban karatu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa to ya san cewa a muna iya mu wajen tattauna kowace irin matsala a yau muna so mu tattauna matsalar abin da ke faruwa a kudancin najeriya wajen ƙoƙarin kisan ƙare dangi da ake so a yi ga wata jama'a ko wata al'umma a daidai lokacin da kullum maganar da muke faɗa abin da yake abin baƙin ciki sai ka ga matsala muhimmiya tana faruwa a ƙasa amma mafi yawancin wanda Allah ya ɗora wa jagoranci na amana al'ummar abinda yake gabansu shi yake gabansu ba abinda ke gabansu na amanar ita al'umma ɗin ba to shine muke so mu tattauna akan wannan ƙadiyya yau kuma za mu buɗe layi mutane za su kira waya kowa ya faɗi ra'ayinsa da kuma fahimtarsa kafin in tsunduma cikin bayanin da nake so in yi shine akwai abubuwa kamar haka wannan makaranta tana istilja'i bisa ga ka'ida na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko muna mika wannan makaranta tana mika daji da kuma saƙon ta'aziyya zuwa ga mutane kamar haka na farko akwai hajjiya igin mai doki wanda wato malam lawan mai doki shine wato sadaukin sakkwato kwamishinan zakka da wakafi a kowa ya san cewa mahaifiyarsa Allah ya mata hatsuwa 'yan kwanakin nan bayan da na shiga garin sakkwato Allah ya bani ikon zuwa in je in duba ta wanda Allah ya kaddara shi ne ashe wato gani na ƙarshe da za mu iya mata jinyar da ta Allah ya sa ka fara ne Allah kuma ya sa inda ta tafi yafi inda ta bari abinda ta bari na zuri'a a bayanta Allah ka yi musu albarka Allah ka ba su haƙurin rashi Allah shaida ne mun sani cewa dukkan abin da ya kamata a ce mahaifi Da ya yi ƙoƙari wajen biyayya ga mahaifinsa malin lawan mai doki ya yi muna roƙon Allah ya bashi ‘ya'yan da za su yi masa biyayya sama da yadda ya girmama wannan babar tasa sannan mutum na biyu kwatsam da muka samu labari shi ma yau akwai alhaji muntari mai gona to Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa alhaji umaru mai gona alhaji muntari wannan majalisi yana mika saƙon ta'aziyya zuwa <laughs> gare ka to Allah ya ji kan mahaifinka Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya inda ya bari abin da ya bari na zuri'a a baya Allah ka yi masa albarka 'yan uwa da dangi da abokan arziki Allah kuma ya musu ainihin wato ya ba su haƙurin rashi a sannan akwai ɗan uwa hannun idris ya tura naira dubu sha biyar cikin wannan akawun ɗin akwai sawani yahuza ya tura naira dubu hamsin haka ɗan uwa alhaji muhammad abubakar ibrahim shi ma ya tura naira dubu ashirin ɗazu sannan a ina miƙa saƙon godiya zuwa ga kwamishinan hisba na jihar zamfara wato malam usman bukhari mai jega ba sai na faɗa abin da yi ba amma wata matsala ce ta taso mana ta addini wacce take da alaƙa da wata ina neman a shi malam usman bukhari mai jega ba tare da ɓata lokaci ba ko sakon biyar ko minti biyar bai bari ba matsalar ta yi wajen nemo ya za a warware matsala ɗin don haka wannan majalisi yana mika saƙon godiya zuwa ga reka wato Sheikh Malam Usman Bukhari mai jega Allah ya tsare ka ya kuma tsare maka mutuncinka. A zan shiga bayanin ba na so in dogon karatu wajen janyo ayoyi da hadisai don ba shi ba ne abinda watakila mutane suke da buƙatar su ji. Abinda kawai nake so in yi a wannan gaba ɗin zan taba kan aya guda ɗaya ne cikin suratul hujurati wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mutanen duniya ga baki ɗaya ya ce musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ce inna khalaqnakum ni ne na halicce ku min dakarin wa unsa akwai mace akwai namiji kowane mutum a duniya da ka gan shi a tsarin da Allah yi masa na halitta idan ka cire annabi isa ka cire annabi adamu sai kuma hawa'u ta duk wanda ka sani wanda ba su ba ya zo duniya ta wannan tsarin ne inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa Allah yace waja'alnakum shu'uban daga nan na sanya ku ƙasa ƙasa wa qaba'ila na kuma sanya ku kuka zama ƙabilu a Allah yace lita'arafu don ku san junan ku ku gane cewa kuna da bambanci shine malamai suke cewa yubayyinu Allah ta'ala fi hadhihi al-aya Allah yana bayani cikin wannan ayar cewa annan nasa jami'an mutane baki ɗin su ikhwatun lil um wal ab yan uwa ne wanda asalin su uwar su ɗaya uban su ɗaya ولذلك فليس لأحد منهم أن يستعلي على أحد من إخوته ba yadda za wani ya zai nuna maka isa da kafafa da nuna cewa shi wata tsiya ne bayan dukkan asali daga abu ɗaya kuke wala an yusi a ilaihi ko ya amuna na masa wala ta kisa ku ko ita waye darajarsa wa Allah ya ku ko kuma tsigibarsa wa qad ja'ala Allah ta'ala al-bashara bitakathur shu'uban Allah ya sanya cewa dan adam zai ci gaba da watsuwa a doron ƙasa mutum ya yawa ne dole sai sun zama ƙasashe ƙasashe sannan wa ƙaba'ila mukhtalifa da kuma ƙabilu mabambanta samun harussa wannan yana magana da hausa wannan da yarbanci wannan da inyamaranci wanda aka lissafa adadin harussan da ake da su a najeriya kaɗai suna da yawa eh, in ya nuni akan wani abu to yana nuna cewa dole mu yadda akwai samuwar allah kuma ya cancanta da bauta shi yasa ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi sai ya ce wa khilafu alsinatikum wa alwanikum yana cikin abin da ke nuna cewa akwai Allah shine samuwar halittar sama da ƙasa da kuma launin da muke da shi na halitta da kuma sabanin harshe da ake da shi da aka liyatta ba'a ba'aduhum min ma'rifati da wannan hanyar ne sashi zai iya samun dama sanin sashi ka an yi ƙwal kaman a ce hara fulana bin fulan min ƙabilata kaza min baɗi da kaza a ce wane ɗan wani ne daga ƙabila bai ne wane ɗan wani ne daga bahaushe ne wane ɗan wani ne gwari ne wane ɗan wani ne wala fadla li ahadin ala ahadin illa bi taqwallah wannan fa suna cikin ayoyin da suka sauka a hajjatul wada aikin hajjin annabi don karanta wa ta nuna cewa wajen daidaita mutane cewa addinin musulunci bai zo da launin wariya ko wata kabila ma a'a jefa da Allah ya tashi bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba ko ya ayyuhal muslimuna ballantana ka ce ai dama wannan matsalar musulmi ta shafa sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu sai ya kira ya ce ya ku mutane to dan haka sai Allah ya faɗa cewa yanzu ma'aunin da kawai ke kallo shine inna akramakum inda Allah Shi shine wala fadla da ahadin ala ahadin illa bittaqwa ba wanda zai ce maka shi dan jinsin da yake ya fito ko launin fatarsa ko yaren da yake magana da shi ya fi ka matsayi a gurin Allah sai da tsoron Allah wal atqa huwa al akramu inda Allah wal arfa'u manzila mafi tsoron Allah shi yafi kowa matsayi wala qimata fi mizanillahi lil amwali wal ahsabi wal auladi babu wata ƙima a wajen Allah wai ma'aunin da yake kallo wajen dukiya ko nasaba ko ƴaƴan da kake da shi wa innamal qimatu littuqa was salahi wa taharatil qalbi Ƙima a wajen Allah shine tsoron Allah da ya ka gyaru ya ka take da tsarki wal khawfi min Allah wal ikhlas fi mahabbatin nasi dan haka da kuma tsoron Allah da ikhlasi wajen kana son mutane dan Allah wan nusi lahum da yi musu abin da ya dace shi yasa Allah ya rufe ari yace wallahu alimun bima to inna Allah alimun khabir shine wallahu alimun bima tantawi alaihi sudur duk abin da kirjin kowa yake na da shi na kirki ko rashin kirki Allah yana sani khabirun bi umuril ibadi kwararre ne dangane da sanin al'amarin bayi manzon Allah ya faɗa a ranar fatuhu makka ya ce ya ayyuhan nasu inna Allah azhaba ankum hamiyatul jahiliya sannan Allah ya riga ya tafiyar muku da maganar abin da ya shafi matsala hamiya akan jahiliya sannan wato wacce iyayenku ta girmama fannasu rajulani mutane dama nau'i biyu ne rajulun barrun taqiyun karimun alallahi wa rajulun fajirin shaqiyun hayyun alallahi ta'ala mutum ko dai ka zama fajiri a wajen Allah ko ka zama babba a gurin Allah sannan annabi ya karanta wannan ayar yace inna akramakum indallahi atqakum haka mu a babu ruwanmu da maganar abin da ya shafi kabilar mutum a farko addinin mu muke fara kallo to babban matsalar abin da muka fahimta mafi yawanci a wanda za ka ga suna yaƙar ƙabilar hausawa ko ƙabilar fulani wani lokaci ko da faɗan ƙabilanci ne sai kaga a ƙarƙashinsa asali kuma addini ne yake jagorantar abin ko kuma kaga ana faɗan addini amma ana ganin wani saboda ƙabila za ne sai kaga shi aka fi hari ga wani yana addini irin wannan addini sai gabata shi suke yi ba duka ana samun irin waɗannan matsalolin mun sha ba da shawara zuwa ga shugabanni yadda ya kamata a samu daidaiton al'amura na farko muka ce muna kiran abin da ya shafi shugabanninmu umuman wa kususan kira keɓantacce da kira ga mamme cewa su duba girman Allah a cikin irin waɗannan al'amura. su adalci tsakanin mutane wajen daidaita mutane su kawar da kai dangane da ƙabilar da mutum ya fito ko nahiyar da ya fito saboda gaskiyar zance za ku ga cewa in matsala tana faruwa a arewacin najeriya irin matakin da shugabannin ke ɗaukan mata yakan sha bamban da idan tana faruwa a kudancin najeriya wannan abu ne da ba zai haifar wa da ƙasar nan ɗa mai ido ba wannan shine abin farko da ya kamata a lura da shi yanzu a binciken da aka yi jihohin yarbawan nan gabaki ɗaya fa idan ka ɗauke su gabaki ɗaya ba su wuce girman jihar kogi ba a arewacin najeriya idan ka ɗauke sausa jihohin inyamurai gabaki ɗaya sau isko ga gabaki ɗaya da can ma duka haɗa gabaki ɗaya girman jihohin in ka haɗa su bai wuce girman jihar neja ba to da ɓangaren yarbawan da ɓangaren fa ga baki ɗaya fa bai wuce girman jihohi guda biyu ba a Najeriya. Eh? Arewacin Najeriya. Bai wuce girman jihohi guda biyu ba a arewacin Najeriya. Amma sai muke kallon matsala tana faruwa. Sai maga irin matakin da ake ɗaukar mata a arewacin Najeriya. ba ita ba ce irin matakin da ake ɗaukar maka a kudancin Najeriya. Zan zo zan ba da misalai a kan wannan. Da haka muna ba da shawara idan ana so ƙasar nan ta zauna lafiya, idan wasu sun tashi sun tattaka doka an ɗauki mataki a kansu. To wasu in sun yi a kawar da kai daga yankin da suka fito ko addinin da suke yi, a tattaka su kamar yadda suka tattaka doka, Matuƙar ana kallon Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. a mai girma garba shehu ya taɓa fitowa mai magana da yawon murya shugaban ƙasa ya faɗa ya ce mace kuka yana da inci ya zauna a sakkwato Allah ya saka masa da alheri da ya waccan maganar daga baya amma abin da muka fahimta maganar ce kaɗai aiki gwamnan da ya fara cewa fulani su bajja shi da ya yi maganan a maganance shi fito ya ce ba wanda ya isa da akwai wanda ya isan da gaske yadda gwamnan ya faɗa ya kamata su hana shi aikata abin a aikata ne ba shiru ya kamata ya ba to muna wannan maganan ne domin muna kallon abin nan a ari kudancin najeriya tun jiha ɗin ta fara jiha biyu yanzu ta ɗauka jiha kaza har abin suna so su mayar da shi ya zamanto kamar uniform da tun abin ya fara faruwa jiha ɗaya ɓangaren yarbawa wasu sun ɗauka jihohin sai na ɓangaren inyamurai da wannan ɓangaren yanzu sun fara ɗauka har wannan ɗan renin hankalin ya fito na man da kanu yana cewa wai shi bai da matsala da hausawa wai da fulani yake da matsala ƙarya kake manafiki ƙarya kake manafiki wa za ka yi wa dabara so kake ka fassale ka tafi kansu tukunna ran da ka gama da su sannan za ka zo kan hausawa duk wanda iya yarda da wannan magana ta kamar ya yaudara kansa wallahi yaudara kansa yaudara kansa kamar yadda shehu ɗaya da zana ji yana magana duk bafulatanin da ke najeriya ba wanda bai jin hausa duk nan da ka sani a najeriya ba wani ni da bai jin hausa babu shi abu na biyu mun sha faɗa cewa su yi tunani a cikin waɗannan al'amara akan kowane irin wato janibi na kowace irin ɓangare su ne ne suke da adadi na mazauna wannan gurin ta yadda yanzu sai ka lissafa ka gani yanzu a kaduna ko a kano ko a katsina ko a sakkwato ko a zamfara sai ka duba ka ga inda a ce addinin ma'addini ta da hankali da rashin zaman lafiya inda ka fi yawa nan ya kamata ka tada rikici ko inda aka fi ka yawa kowa ya sani inda ka fi yawa nan ya kamata ka tada rikici ba inda aka fi ka yawa ba to sai a duba a gani a arewacin najeriya inda da al'ummar hausa fulani take da yawa tafi ragowar ƙabilun yawa suna tada rikici wajen neman fada da su da rashin zaman lafiya to wanda bai tada hankali bai fada a inda yake da yawa a inda yake da ƙarfi ya zai je inda aka fi shi wa aka fi shi ƙarfi ya tada da jima'a ta? don Allah mustahil amma su ku duba ku gani inda suka fi yawa za ku ga duk inda suka fi yawa suka fi ƙarfin mutane za ku ga cewa sai sun nuna wannan fin ƙarfin ba a zaman lafiya ana yi abu na uku mun faɗa mun ce tun lokacin da waɗannan wato matsalolin suka fara farawa idan an samu wasu bincike ya nuna cewa da wane da wane su suke da hannu wajen tayar da wannan rigingimu wa ake ɗaukar mataki a kansa a hukunta shi don na baya da za su zo su ɗauki izina da ibara a kansa wa ake da shi inda ku kalli maganin insa nan da ya faru kwanan nan an san fuskokin wa'inda suka fito ƙarara suka generatin janaretin ɗin fitinan nan amma yanzu suna fitowa a social media su leƙo lokaci bayan lokaci su yi bayani su sake koma su kwanta su leko su yi bayani su sake koma su kwanta ko gayyata ba mu ji an kai masa ba cewa ana neman su a matsayin sun jagoranci fitina da ta da hankali ga ƙasa ba mali to inda a ce a arewacin najeriya an samu wasu sun ta da fitila gwamnati ta yi maganinsu kudanci an samu to mutumin da ke kudancin najeriya zai shiga taitayinsu wajen ta da fitina don ya san za a yi maganin shi haka mutumin da ke arewacin najeriya zai shiga taitayinsa wajen ta da fitina don ya san gwamnati za ta ɗauki matakin da ya dace da shi daidai to wannan shi yasa Allah da yayi ma wasu azaba yace li naj'ala lakum tadhkiratan wa ta'iha udunun wa iya mun yi haka ne dan mu sanya ya zama ainihin wato abin lura dan kunne wacce za ta kiyaye ta jibar nan gaba ta kiyaye wannan yana ciki wannan yana ciki sannan abu na hudu yana daga cikin wajibin da ke kanmu mu yi addu'a ga ƙasar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ita lafiya. Wannan yana daga ciki, da haka annabi ya riga ya faɗa mana cewa mu daina fatar Allah ya kawo wurin da za a yi tashin hankali mu ringa roƙon Allah zaman lafiya. Haka annabi ya faɗa mana, to wannan yana ciki. To ina so yanzu in tafi kan wasu al'amura da suke faruwa yanzu mutane su ji haƙiƙanin abin da yake faruwa domin wallahi ga duk mutumin da ya san bafulatani da rayuwar bafulatani wani abu in ba su taka masa birki ba a tambayi ma nasiru a sa na mai girma gwamnan jihar kaduna ya taɓa fira da yan jaridu ya faɗa ya ce fulani ba sa kai ƙara police station ba sa kai kotu in kai musu abu za su rama kuma kar ka ɗauka cewa a'a ragowar mutane ne da in kai musu abu za su dawo kawai su ce sun bar ma Allah yanzu gashi nan kowa yana kallon halin da ake ciki ana cikin fitina ana ta fama da su yanzu ba akwai bidiyo ba ina ganin zan duba shi in gani yaro ne ba Fulata ne? a jihohin yarba wannan aka haife shi a nan yi firamare yi sakandare yana jin yarbanci amma ga bai rabi yaro yana ce mai nan ba kasar su bane ya bar kasan yana ce mai sai dai kai kai me sai dai ka je ka faɗa wa babana ni nan aka haife ni yadda kake indijin na nan ni ma nan ne yadda yake yin magana da yarbanci haka yake mayan masa da amsa da yarbanci to a dokar ƙasa fa a haife ka a guri kai karatu a guri kana da indijin na guri amma wani yana kallon ka yana ce maka kai ba ɗan ƙasa ba ne kai ba ɗan yankin ba ne jiran yake ka gama ina ka ina ka kwarar da za ka koma inda ka fito to za ku ga wannan renin wayan a kudanci ne aka ci ake yin sa kuma za su yi can su zauna lafiya amma a nan arewaci har yanzu akwai mutanen da yanzu da za su fito su yi declaration gobe su ce duk wani mutumin kudancin najeriya ya bar arewacin najeriya za ka ga za a fito a kama su a matsayin suna so su tashi hankali amma su waɗancan ana kallon su fa suke fitowa su yi wannan gangamin a kyale su su ba tare hankalin Najeriya suka yi ba bari mu tafi rahotanni mutane su ji me ke tafiya ne kwanan nan akan abin da yake ainihin wato faruwa bari tafi kan wannan rahoton na BBC mutane su ji tukunna duk da irin jigajigan siyasa da ake da su a arewacin Najeriya daga gwamnoni zuwa manya a matakin majalisun dokokin tarayya da sauran masu karfin fada a ji a ciki da wajen gwamnati sabanin takwarorinsu da suka fito daga kudancin kasar waɗanda a kulle yomin suke kare muradan yankin koda kuwa za su yi bakin jini masana da masu lura da al'amura na zargin mafi yawan shugabannin siyasa da na al'umma daga arewa na nuna halin ko oho game da makomar jama'arsu in banda hana rantsuwa wato kungiyar dattawan arewa da wasu kalilan da suka sa baki a maganar korar fulani daga jihar ebonyi da ondo da kuma oyo kafin lamarin ya ɓaci masu sharhi akan lamura irin su malam bashir baba na cewa shugabanni daga yankin arewa sun yi biris da al'amarin saboda rashin kishi da gudun takwarorin takwarorinsu da ke kudancin ƙasar a halin da ake ciki yanzu akwai alamun da suke nuna cewa shi dan arewa bai ko san inda kansa yake masa ciwo ba wannan hayaniya da ta taso da waye da waye ta arewa ya fito yake magana haka nan ake zaune da ka duk masu suna su shugabannin namu musamman a siyasa wannan tsoro yake fito ya magana kar bukatar kuri'a ta kashin kansa ta taso ya je ya rasa kuri'ar mutanen nan wannan shine halin da muka tsinci kan a ciki abin da kai ne wannan shi ma masanin siyasa farfesa Kamilu Sani Fage na jami'ar Bayero ta Kano ya tabbatar da cewa arewa ta samu baraka saboda shugabanninta ba sai halin mazan jiya ba. Su shugabannin da muke da su mafi akasarinsu ba arewa suke kallo ba daga kansu sai 'ya'yansu sannan na biyu kwaɗayi da san ɗorewa a mulki shi yasa ake ta iya ciwa ita arewa tuwo a ka sannan abu na uku da ya haifar da wannan shine cewa a gaskiya mu a yanzu a arewa babu wani cikakken tsari wanda ake kira ajanda tun lokacin da aka yi taron mulki na alif ɗari tara da hamsin da bakwai a ibadan tun daga wannan lokaci yammacin najeriya suke da nasu ajanda haka kuma a gabashin najeriya su ma suna da nasu tsarin mu ko babu wannan tsarin muna zaman 'yan marina ne kowa da inda ya sa gaban shi To amma baka ganin ɗabi'ar 'yan arewa ta kara ba za ta bari su yi irin wannan fito na fito da takwarorinsu ba? kai wannan karatun shine wasu abubuwan da ake yi za ka ga mu ba mu fito mun fassara shi a bisa kan kabilanci ko addini ba in an yi za ka ga mutumin arewa ya kau da kai duk da cewa rura wutar bangaranci ba alheri ba ne in ji masana jin kunyar mara kunya ba asara ne don haka a cewar an shiga wani yanayi na takai takai a najeriya kuma al'ummar arewacin kasar za ta ci gaba da zama karamar danga mai daɗin ƙetara idan al'ummomin lardin ba su ɗinke barakar ba ta hanyar kawar da bambance-bambancen da ke tsakaninsu sun kuma samu wasu fitattun 'ya'yansu a matsayin jagora ba ibrahim isa sashen hausa na bbc abuja najeriya to jama'a wannan rahoto na farko kenan da ita bbc ta ɗauko to abin nan ya fara tun daga jihar Ibonyi ya tafi ondo sannan ya tafi oyo kaga jihohi guda nawa kenan uku a ƙasashen yarbawa yanzu abin ya fantsama daga ƙasashen yarbawa ya tafi kuma yankin south da south east ko to a wannan muna kira zuwa ga hukumomi ya kamata wani abin su ɗaukan masa ƙwaƙwaran mataki wajen ma dama abin da ake faɗa Najeriya nan ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ta irin abin da ake yi wa wannan jama'ar ko da ba ta da alaƙa da kowane addini a matsayinta na ita ma da take rayuwa a ƙasar ba ta tantanci irin wannan hukuncin ba ba ta tantanci irin wannan hukuncin ba kuma gwamnonin da suka tashi suke ganin a'a ai akwai jama'ar wani guri a fahimtar su a jihohinsu ya kamata a sanar da su cewa su ma fa akwai al'ummarsu a wani gurin fa ya kamata a sanar da su wannan wannan shine rahoto na farko to bari mu tafi rahoto na biyu mu ji me ke tafiya ne a ƙarƙashin wannan wanda shi ma BBC ke ta ɗauko bari mu ji wannan rahoto daga Najeriya, inda da wasanni daga Najeriya, da daga Najeriya, ke cewa kimanin makiyaya talatin da bakwai ne da shi. Kimanin talatin da bakwai ne da shanu kimanin dubu biyar aka fitar da kuma ke rike da su a jihar Ondo bayan da jami'an rundunar tsaro ta amince kun a jihar ta fitar da su. daga ganin dazukan da ke faɗin jihar wannan kora dai ana cewa tana da nasaba ne da zargin fulanin makiyaya da sabuwar ka'idojin kiwo da aka shimfiɗa musu wakilin mu na lagos kuma shi lallai na dauke da ƙarin bayani Kowar ta baya baya kamar da rahotanni aka suka baya dai ta zo sakamakon saba dokar sanarwar gandun daji da gwamnati jihar ta bayar kan fulanin makiyaya da dabbobin na duk babban jami'in hular jama'a na rungar 'yan sandan jihar ondo mr t lee ikoro game da cewa kungiyar sentiri mai samar da tsaro ta kun a jihar ondo ta kai farmaki tare da fitar da fulani a talatin da bakwai da kuma dabbobinsu mafi yawa shanu kimanin dubu biyar daga manyan dazukan jihar ondo to amma ya ce wannan rahoto bai zo a gare su ba ya yi alkawarin yi min karin bayani bayan ya tuntubi kungiyar kun da ke a jihar ondo daga bayan na tuntuɓi da raka jan na kungiyar amurkun na ajiyar wando a jini ya ulu sayo to amma duk da kira da na shayi masa da kuma aikewa da sakonni bai mito da amsa ba sai dai kafofin watsa labarai a kasar da su rawaito yana cewa an kama kimanin makiyaya talatin da bakwai tare da shanu kusan dubu biyar ya kara cewa mafi yawa daga makiyayan suna zuwa tamu shugabanninsu da kuma biyan gwamna shawara na musamman kan batutuwan hausawa ya kara da cewa wasu daga cikin mace sun haɗu da jami'ansu sun nemi zaman lafiya kuma suka bar jihar sarkin fulani jihar ondo alhaji ali dogo ya ce lalle yana ci gaba da fitar da fulani daga waɗannan dazuzzuka suna shiga daji nan har yau ba su bari ba suna shiga suna zonta suna haske shanu to harbe harben da suke nan ne shi ya tsaga min da hankali in ka tarza bai kamar mai kira harbe shanu da mutane jama'a da rubin amani allah ya zaɓe an kai nasara ba a same ba sai ya tsallake ya kere. To kamar da bangaren jami'an tsaro mai suka kenan. To ne dai ban ji abin da sun kace ba. Ko an ce dai ba faɗa da sani. Farmaki na baya baya ake cigaba da cewa Fulani makiyaya da dabbobin su dai na zuwa ƙasa da makonni biyu da wasu gwamnonin arewacin Najeriya da kuma na kudu masu yammacin ƙasar suka gudanar da babban taro akan taron sasantawa da samar da zaman lafiya a tsakanin Fulani makiyaya da ke a waɗanda zuka da kuma masu muradin kare ƙasar Yarbawa. to amma fulani na cewa da sauran aiki a wani tafiya taron da sauraron har yau kan su barba a ta tana tana wace jano ta ta shekaran jama'a wace mawani bai ta ake jano nan don daga maciya sun za su hajjin da suke nan daga maciya sun za su gudu suka yi kasha ko dai muna roƙon arziki don gwamnati mu don Allah don annabi a taimaka mana don Allah don annabi a taimaka mana in mutum ya zai ya yi laifi laifin da ya kama shi wanda bari da yi ba ai mura bacin kwafe da ita duk fulani masu da yi wannan fulani da yi kamar da hoton suka nuna an kore su daga gandun daji na gwamnati da ke aba da oda da ofosu har da kama mutanen su da kuma dabbobin su a baya dai gwamnan jihar ondo rotu ya kai da ya bayar da sanarwar umartar fulani makiyaya da suka gandun daji suka ci kwanaki bakwai mallakar gwamnati a fadin jihar ko da yake gwamnan ya sauya magana daga inda ya rubuta shafin sarjita wani daga baya a wajen wani taro ya ce benin fulani makiyaya su bar harba ba masu kula da al'amura dai na cewa akwai bukatar masu fadaji a kasar su shigo sakamakon yadda al'amuran kwarar fulani makiyaya daga wajen dazukan wasu daga cikin yankunan kasar ke kara zama abin tsoro umar shehu dan leman ppc hausa daga lagos a nigeria zuciya ne zaka masu shirin kan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da kiran kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya cewa a daina kai wa fulanin makiyaya da basu ci ba basu gani ba hari a jihohin da ke kudancin kasar gwamnonin sun ce bai kamata a aibanta makiyayan da ba su aikata wani laifi ba to wasu masu yanki daina cewa gwamnonin yankin arewacin Najeriya sun makaro ga rahoton da Alhaji Zubairu ta haɗa mana daga Abuja. kawo yanzu tashin hankali da fulani makiyaya suke fuskanta a wasu jihohi da ke kudancin najeriya na ci gaba da jan hankalin 'yan ƙasar. al'amarin ya sa wasu fitattun 'yan siyasa da kungiyar dattawan arewacin najeriya da kuma kakakin majalisar wakilan ƙasar sun yi kira ga mahukuntan najeriya akan buƙatar ɗaukar mataki cikin gaggawa domin shawo kan rikicin ita ma ƙungiyar gwamnonin arewacin najeriya ta nemi a daina kai wa fulani makiyaya da basu ji ba su gani ba hari a kudancin kasar ta ce daga mata aibanta makiyayan da ba su da laifi ba yayin da waɗanda aka samu da laifi to kamata ya yi a miƙa su ga jami'an tsaro to sai dai kuma wasu masana da gadon gwamnonin sun makara Bashir Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Gwamna Rotimi da Kirdo na jihar Ondo shi ne fara wannan. sannan wasu gwamnoni su ma suka bi sau to saboda haka kin ga anan gaskiya arewa to matsalar da ta tsinci kanta a ciki ba ta da wani shugaba tun daga lokacin da muka rasa Zardauna bayan Zardauna makaman bidda ya kamanta muka rasa ciro man katsina to tun daga wannan lokacin kuwa arewa haka ake yi ko mun koma zaman karobi kowa gashin kansa kawai yake ji ruwan kowa da kowa. to sai dai kuma a martanin da gwamnonin kudu maso yammacin najeriya suka mayar sun ce akwai buƙatar ganin cewa takwarorinsu da ke arewa sun ɗauki matakin magance tashin hankali hankalin da ake fuskanta daga wurin 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da ake zargin cewa su fulani makiyaya ne shi ma bashir baba na da ra'ayi irin wannan aikin wanda yadda abin yake yaduwa mana farko farkon abin nan ada a arewa maso gabashin kasar nan ya fi tsayawa ga shi ne yanzu ya fasa ma ya tafi arewa maso yammaci kuma suna kallo abin da ya tafi um, arewa maso tsakiya abin nan kuma da yaduwa yake kamar wutar daji Kama kana ganin kiran da su gwamnoni Arewa suka yi zai tasiri? Ba wani tasiri da zai. A yanzu abin ba kira bane. Akwai dattawa ma masu mutunci da suke ta kiraye kiraye. Kiraye kiraye nan ba ki sauraron su. Saboda in ka kai mutum takura takura ka kai takura ta kai bango to shi ko ba zai tura ka baya. In ya tura ka baya nan shine abin da ake kira tailwind. ko kuma abin da ba su ke cewa wato tura ta kai bango kai da ba wanda ka tura din ya kai jikin bango zai samu tallafin bangon nan ya tura ta kai kuma ba su da tallafin komai sai abin da Allah ya da kai. kuma watsa labarai na cikin gida sun ce ya da Fulani makiyaya da masauna hoyi da ke kudancin Najeriya suke mika wa juna. ta janyo zaman zulumi a yankin inda a wasu lokutan ana samun tashin hankalin da ya janyo asarar rayuka da kuma ta dukiyoyi sai dai a cewar masu sharhi akan al'amuran yau da kullum wannan alama ce ta gasawa daga wurin mahukunta. Duk wata kujerar tsaro babbar kujera dan arewa amma ake halin da a daji ciki yanzu akwai abin da aka rasa a harkar al'amarin tsaro abin da ake kira wato intelligence report wato rahoton sirri jami'an hukumar wanda ya san kujera ba tunanin da yawa kasar aiki ba kuma ba ko shakka ana samun yan kasashen ƙetare da suke shigowa amma ya sai bango ya zage ku saboda haka ko mu so ko mu ki gazawar mahukunta ita ce ta samu kasance kan mu a halin da muke ciki yanzu. Gwamnonin jihohin arewacin Najeriya. Um, a jama'a da fatan sun ji wannan rahoto da ita bbc ta kawo a na farko mun ce dawoyi guda uku <laughs> kamar da aka ji cewa gwamnan wanda shi ya fara yin wannan daga nan jihar ibonyi da kuma oyo suka ɗauka wannan wata al'umma ce ga baki ɗayanta da ake ƙoƙarin adadinta da kuma yawanta kaf sai ta bar jihar yanzu kamar a tashi ne a ce ana so duk wani wanda yake ɗan ƙabila kaza ne da ke zaune a kaduna ko kano ko sokoto ko bauchi sai ya bari kaga ba karamin aiki aka ɗauko ba to gashi kuma ɓangaren abin da ya shafi inyamurai su ma sun ɗauka na farko kun ji rahoton da suka bayar cewa akwai wajen mutum talatin da bakwai da ko aka kashe ne da shanu wajen dubu biyar da suke tsare. wanda ita wannan amo tekun ɗin nan ƙungiya ce aka kafa da sunan tsaro kuma take ɗauke da makami a hannunta ba da dama ga wata ƙungiya ba jami'an tsaro ba su ɗauki makami da sunan kara ko menene ta buɗe kofa ce ta ta'addanci ga ƙasa da rashin zaman lafiya sana abu na biyu ne, ya faɗi cewa shi daga cikin shugabanninsu ana farautar wato fulani da kuma kai musu farmake-farmake sana abu na uku ya faɗa ya yi bayani cewa idan mutum ya yi <coughs> laifi don yana da alaƙa da wata ƙabila ba a ɗauko ƙabilar a hukunta ta da laifin da kowa yi kowa ya san ga Evans nan kidnappers ne babban ɓarawo ne international kidnappers sannan matsalar kidnapping ɗin nan kafin ta zo mana a arewacin najeriya kowa ya sani a ina aka fara ta a najeriya daga kudu ta zo wa mutanen mu arewacin najeriya su suka koya musu ita tamma menene ita wannan kabilar da aka samu wani ga wani babban kinnafas international kinnafas me yasa kabilarsa ita ba a tashi ba an yi hukunci a Najeriya an ce duk inda aka ga dan wannan kabilar a kashe shi yanzu wannan hishkofi din nan da suka kama a Dubai kwanan nan ba dan yahu bane dan yahu ma international dan yahu me yasa ba a ce ba duk inda aka ga dan wannan kabilar shi ma a Najeriya a kashe shi saboda dan yahu ne me yasa ita wannan kabilar ita ce kadai za a yi mata wannan hukuncin dan wasu na aikata laifi a cikinsu sai a tashi a yi hukunci ga baki daya a ce duk inda aka gama wannan dan wannan kabilar mujrimi ne mai laifi ne ya cancanci kisa me yasa za a yi haka sannan abu na gaba bayan wannan shine maganar da ya faɗa ya roƙa zuwa ga mahukunta ba na so in ta sassaka muryoyi da yawa amma yana so in tafi kan abu ɗaya akwai bidiyoyi da aka yi suna da alaƙa da tashin hankali ƙwarar gaskin gaske hatta gwamnan jihar kaduna mai girma man nasur ya yi magana kuma maganganunsa suna da ma'ana duk da ba su da tsawo wanda firar ya yi da ainihin wato 'yan jaridu ga firar da shi malam nasur yi a na Najeriya su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zaune a ƙasar su kowane ɗan najeriya yana da dama ya zauna ya aiki duk inda ya ga dama in ya karya doka a hukunta shi amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci sai a ce duk 'yan kabilan su ma eh, in aka gansu a kashe su in aka gansu a kira su da sunaye a tarihin najeriya akwai lokacin Bala sake dawo. Abinda muke kira da duk shugabanni, gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a Najeriya shine su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zaune a ƙasarsu. Kowane ɗan Najeriya yana da dama ya zauna ya aiki duk inda ya ga dama. In ya karya doka a hukunta shi. Amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci sai a ce duk yan kabilan su ma eh, in aka gansu a kashe su yan gansu a kira su da sunaye a tarihin najeriya akwai lokacin na san zai kawo cewa tarihin najeriya ababen da suka faru a tarihin najeriya ba wata kabila da zaka ce babu bata gari babu in iska mutanen banza a cikinta babu tamamin rasa sanin dalilin da yasa sai kabilar fulani ce kadai ta cancanci wannan hukuncin da wannan ɗaukar matakin mun rasa sanin menene dalili sau da haka wannan makaranta ta gino akan yi wa kowa adalci maganar da mai girma gwamna ma nasiru ya faɗa wannan maganan ita ce gaskiya kuma shine abin da ya kamata dukkan gwamnonin arewa su fito su faɗi cewa wannan matakin da ragowar gwamnonin suka ɗauka ba daidai ba ne ta yadda ba yadda za a yi don wata ƙabila ta yi wani abu wanda ba daidai ba a tashi a ce wannan ƙabilar an hukunta ta da hukuncin wato cewa kowace ƙabila an mata wannan ainihin wato hukuncin ina ganin wannan abin ya kamata a ce an duba shi an kuma gyara shi yadda ya kamata bari zan tafi kan wani rahoto ne yanzu sai ya zama shi ne na ƙarshe abubuwan da suka dinga faruwa ababen ba su da daɗi yadda We don't need the rest men so that our mother and our father can go to farm. Today, you just earn in Ebonyi State. Distance security network in Ebonyi State are you and these people. We are doing three people here in Ebonyi to make sure that there is no any Fulani in Ebonyi State. We will take all of them on place so that our mother and our father. Jama'a haka ake bin jama'an nan. a kashe musu shanu a kashe su hatta ƙananan yara a kashe menene laifin ƙananan yaran da suke jirajire suka zo duniya ba su ma san me ke faruwa ba a kona su muna wannan bayanin ne saboda tarihi ya ruwaito ya kiyaye idan nan gaba al'ummar da ake ma wannan suka tashi za su rama abin da aka yi musu kada wani ya zo ya ce su kuma ba su kyauta ba don haka ake a Najeriya kana zaune lafiya da wani sai tashi ya kifa ma mari sanda ya kwaɗa maka mari mutane na kallon shi ba wanda ya tashi ya ce bai kyauta ba ko ba wanda ya tashi ya ce a'a ya kamata a rama mu wani marin da ya kafin shi ya tashi a rama sai a kyali sai ran da ka tashi sai ka kifa man mari sai kai ma a tashi sai yi wuta a kan a wani baka kyauta ba ba ka son zaman lafiya dan me za ka mare shi bayan kai marin karamuwa ne ga marin da ya maka shi san da ya mare ka ba wanda ya ci bai kyauta ba ba kuma wanda ya ɗauki matakin arama maka marin da aka da kuma hana nan gaba kada ya sake zuwa ya mare ka ba gaira ba da biyu akwai bidiyo mai minti tara da yake da tsawon da gaskiyar magana abin da ke cikinsa ya yi munin da ba zan iya saka ba mutane su kalla wanda Allah ya sa ya gani a social media ya gani wanda bai gani ba kuma shi shikenan yanzu bari mu ji wannan rahoton ya zamanto shine na ƙarshe cikin rahotannin da za mu saka yanzu dabbobinmu da sanu da tuwaki da komi da komi. To kina har zuwa yammacin nan ba ku samu balla mazaunin naku ba? Allah ba mu samu ba. To ko kun kai ga tantance irin asarar da wannan hari ya haddasa muku? bayan mutanen da muka gani jiya nan yau ma da bayan nan muka ga wani dottijo ka kashe zai yi cewa ita ya kira yake zo dauka gawa daga baya kuma suka ga wani ma an kone shi gaba daya an kashe zai kuma har yanzu ma wani ana ce masa abdulki ima har yanzu ba mu bi ko labarin yadda aka yi ba duk kuma gawan da muka ga jiya nan dukansu da babin nan ba wanda aka gani ko kan da suka ce mana Fiftijo nan kadai suka ga gawa da saura ba ko wanda aka gani har yanzu. Ba ma ba mu isa ma mu shiga har yanzu a wuri. To ba ku je duniyar wasu da suka gudu ba? wallahi ba mu ji ba to yanzu mutum na kuke jin kenan sun rasa rayukansu a wannan hari har yanzu ba zan iya zafi kan mutanen da aka rasa to dabbobin ku kuma fa yi dabbobin kan haifa, a yi maganar dabbobi to tun da an kore su gaba daya ba zan ba san iyakan su ba to an kawo muku wani ɗauki ta fuskar tsaro ya zuwa yanzu to wallahi ba ka ba idan dai ta sahin nan ecp Commissioner dan sanda ta jihar oyo ita ta kira ni da wayar cewa ita ta turo mobile police zo a wuri wayin kira area commander da yake waje mu na kira area commander to mu zo mu shigo mu biba dabbobi mu koya za a yi ya amsa ni cewa kar mu shigo ta kunna idan hari har yanzu abun ba sauri maganar ta yau ne da area commander kenan ta kuma suka ce mana haka ka zan ba mu isa mu kira gwamnatin tarayya ya taimake mu to wannan bidiyo da nake so nuna wannan sunansa sunday ko igbo ne ko mene ibohu ce sunday ibohu jama'a sai da ya taron gangami na za a kai wa fulani hari kafin a kai sannan gwamnati tana sana da wannan taron da na gangami ba ta kuma ɗauki matakin hana shi kai harin ba sannan bayan ya kai harin ba ta hukunta shi ba akan abin da ya faru wanda aka ji muryarsa ɗan sarkin fulani ne wato aliyu wanda aka ji aka kai wa babansa hari aka kashe mamarsa a cikin harin da su suka je suka kai bari mu nuna shi mu ga wannan bidiyo ɗin mutane su gani wannan shine abinda wannan shine abinda muke <coughs> cewa na tabbatar yanzu a arewacin Najeriya wani sanarwa kafin ya gangami da aka ga hukumomi sun jiro a kan shi cewa zai tayar da hankali wannan hukumar kuma i gangami ya tara jama'a ya sanar ga abin da zai yi har aka bari suka aiwatar sana har yanzu da suka je suka aiwatar ba mu ji wani mataki da aka ɗauka ba da haka mana kira zuwa ga mai girma garba shehu tare da mutuntawa maganar da ka fito ka faɗa ka ce ba wanda ya isa ya kori mati kuka to ya kamata mu zamanto waɗannan fulanin da ake korarsu daga jihohinsu kaf a kwashe su musamman ne ne matsayinsu koko dokar a'a kadai tana aiki ne kan mati kuka shi kadai yana da yanci ya ci gaba da zama a sakkwato ya ci gaba da zagin addinin musulunci da masu addini su kuma yana da yanci shi ya zauna da yadda ya ga dama su kuma ba 'yan ƙasa ba ne ba su da yanci don haka muna kira zuwa ga gwamnonin mu arewacin najeriya su tashi su su yi magana su ja hankalin 'yan uwansu gwamnoni wajen su sani yadda suke da al'umma a wani guri yadda al'umma wasu ke zaune a wani guri al'umma su tana zaune a wani guri don wallahi wannan abun in ba shugabannin mu sun sa baki ma wallahi mutuwarsa yana da wahala sannan diyar kamar yadda shi mai girma ma nan sai ya faɗa ya ce fulanin nan ba za su kai ƙara kotu ba ba za su kai ƙara police station ba kuma in je kai musu abu ka jira to akwai lokacin da sai sallama na mana kira ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin da ya kamata yanzu bari za mu buɗe layi mu ba da dama jama'a su kira kowa mu ji menene ra'ayinsa menene fahimtarsa kan wannan matsala ɗin <coughs> akwai sufuli takwas sufuli da ya kamata a ce an kira shine layi na ɗaya sufuli takwas sufuli sai wato a uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sana akwai wato sufuli takwas sufuli sai shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida hudu sufuli uku hudu uku shine ƙarshe wannan ita ce namban one da za mutane kowa zai kira ya faɗi menene fahimtarsa da ra'ayinsa menene ƙarshen wato aƙibar Najeriya in aka ci gaba da haka sannan ya kamata don an samu wasu tsirarrun mutane cikin wata ƙabila sun yi laifi a hukunci ga 'yan ƙabila cewa duk wanda aka kama a cikinta a kashe shi sannan in haka ne me yasa duk ragowar ƙabilun ba su cancanci wannan hukuncin ba muna so a faɗa mana wata ƙabila ce wacce babu mufsidi mabannaci a cikinta assalamu alaikum na mai magana to malam jafar daga Legas Allah ya taimaka ka samu yau wallahi alhamdulillah ya hakuri ya ya fama da mutane alhamdulillah malam Jafar to Allah ubangiji ya rufa mana amin amin dama mun ce maka da mu program kan wannan abun ba da dadewa ba na'am haka ne eh, malam kana ce eh ina ji dangane da shi ce nan hmm. in ka manta akwai rage aiki Inspector General of Police ya ba da dama ya ce a kama shi for within 24 hours. Hmm. Ba a kama shi ba. Hmm. Yarbawa manya suka taso suka yi magana suka ce muda aka kama su zai kawo masu. Hmm. Ba a kama su ba. Sa'an nan yarbawan suna amfani ne ta ƙarƙashin ƙasa suna yatsan mutane alhalin kuma suna yi wa suna amfani kuma da fuska ta bangare suna cutar da shi shugaban kasa rahotannin da ake ba ba haka da ke ba. Na gane. Sa'an nan na biyu in an mata ta cikin wancan cikin ne ko ta cikin da suka wuce shi wanda ya gomon ya fito daga koyo ya zo mm. zai je ya yaki wasu fulani sai wannan gwamnan na ofin ya nuna cewa shi ba liman sun da zuwa sa kuma shi baya goyon bayan abin da yake amma duk da haka nan sai da ya shiga ya ce wannan fulani na gane sa'an nan abin da nake son a gane a nan yarba wannan fa ba ko wai magana a da ko wani abu ba kokarin fa suke a ba su kasan su a raba kasa su samu nasu yancin su saboda already mutanen mu sun riga sun gina musu rayuwa sun gina musu ko da a raba ƙasa su gaba suka je nuna muka koma ba. Hmm. Saboda babu irin jini a duniya ko tani ko kuma kayan ado ko kayan al'adu hanya ne mutum ne babu wani ma'aikata wanda ke kawo ma Lagos ko kuma kudancin Yarba ko kuma wani abu matsala a rayuwa waɗanda mutumin arewa shugaban ƙasa ko gwamna kuma ɗan kasuwa ko kuma su karan kasuwa waɗanda ba su kuma su. Na gane. sa'annan na biyu arewa Muta mutane gwamnoninmu na arewa karantar su ba su tsaya sun zara da mutane da zuciya ɗaya ba ba sai a shawo kan matsala. No. Yau malam in ba jihar Kano ba ko jihar Kaduna wanda za ta shiga ciki da gwamna yana aiki tsakani da Allah tsakanin shi da Qur'ani nan da yi rantsuwa ne wani wace jiha za ta shiga daga gwamna yana aiki kaga ya ɗauko ɗan cana ko kuma ya shiga ƙasashen turawa ta ɗauki contract na bashi waɗanda zai taimaka ma al'ummarsa na a samar da kamfanoni a samar da ma'aikata hanyoyi da wasu kuma al'amura na rayuwa waɗanda na morewa da waɗanda al'ummarsa za ta amfana babu shi a arewa kuma ba kaduna da kano ba babu gwamnan da zai shiga tana ko kuma ya shiga amerika ko kuma ya je bankin duniya da auro ya aro ma wannan kuɗi waɗanda al'ummar da za ta shiga amfanin waɗannan kuɗaɗen saboda su ma su daɗin rayuwa. To yanzu daga ƙarshe Malam Jafar, na farko dai ya kake ganin akibar wannan abu. Ɗaya, na biyu shin ya kamata a ce don an samu wata jinsi na ƙabila wasu sun yi abin da ba daidai ba, a hukunta duk al'ummar a ce baki ɗinta duk ba ta da kirki. wannan malam bai yi ba ba zai ma ba ne ba hakan ma ba ma daidai ba to yanzu menene kuma kiran ka zuwa ga ita gwamnati ni abin da nake son mutanen arewa masu gane ba duk aka ce musu kuma yi ko kuma ɗan kuɗi ya zama shugaban kasa ran nan mutumin arewa zai gane jikawa. na gane saboda ni kira ta ga gwamnati ba ta zauna da niyyar Allah saboda ita karan kanta ne yadda Allah akwai munafunci a cikinta akwai masu aiki tsakani da Allah kuma akwai masu zagon ƙasa na ɗaya kenan na biyu gwamnoni su zauna aya su junan su tsakani da Allah ai kwanaki da shekarun baya eh, watanni da suka wuce sun zauna sun ce za a samar wa fulanin ruka ba kowane ba kowane gwamnati ya yi ta cewa za a samar wa fulanin wayan da da aka tare da ba shi gwamnan Kano ya ce shi ya bayar da tsakanin Kano da Katsina mm. sa'an nan kuma gwamnonin kudu ya kamata su ma a tsauna a fahimci juna a gaya a kasanta ai an zauna a ondo gwamnan Kano eh, gwamnan Jigawa Badaru da gwamnan Kebbi dukkan su sun halara wajen wannan taron da aka tsakanin Fulani da Yarbawa da wannan gwamnati amma abin har ya ƙi ya ƙi har yanzu ana kashi to daga ƙarshe menene kiran kamalan jafar kira na da zai yi an gama na al'amari shi ya ba zo da an zauna kan kuɗi an satan da al'amari to to muna godiya malam jafar Allah ta'ala ya saka da ainihin wato alheri a nambobin da za a ci gaba da kira su ne nambobin da muka faɗa sufuli takwas sufuli sai a uku bakwai takwas uku sai tara hudu biyar sifili sifili takwas sifili a shida bi a takwas ɗaya ɗaya sai biyu shida sai hudu sai ainihin wato uku wayannan su ne mutane su a faji menene fahimtar su da kuma ra'ayinsu akan wannan matsala ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ainihin wato dace bari mu The Bluetooth device is ready to pair. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam. Na me wace magana? Usman ne daga Zaria. To malam Usman ya Zaria. Alhamdulillah wallahi malam ya aiki. Alhamdulillah. To Allah ya taimaka malam na wannan kira ne kawai in gaya muku Allah ya taimaka Allah ya To muna godiya malam Usman Allah ya saka da alheri. Eh, Assalamu alaikum. Mhm. Assalamu alaikum. alaikum assalam barka da bari mai magana kana magana da nura daga kano daga malam nura malam nura a <laughs> kano eh na muna ji malam wannan aiki da kuke Allah ya san samu ku da alkhairi to amin amin malam nura Nan wannan abu da kuke Allah ya tura a mizani to amin malam nura malam kana gabatar da karatuttuka da dama wanda ina so na ringa yin kira amma wallahi ba na samun dama saboda kasancewar kaga dai malam ni dan kano ne amma ba a kano nake harkoki na ba mm. don yanzu haka ina cikin ado ikit mm. ko sati ban yi ba daga dawowa daga abekuta yanzu haka wallahi aiki ne na kafinta wanda aikin yana kai mu garuruwa kuma yawanci duk a ne to kaga da abubuwan da suke faruwa daidai gwargwado muna ganin mu kabilanci eh lalle kai kana da experience akan abun to muna buƙatar wani bayani kake da shi da za ka yi a nan mala Mm. abin da nake so mutanen mu su sani ne. su mutanen mu ko waɗanda fa suke zaune ba sa yawo ko ina akwai abubuwa da ba su sani ba wanda mu mun sani wanda idan irin wannan abu ya taso ma ya kamata ma mu a dinga magana da mu mu ringa faɗar wasu abubuwa da muke gani suna faruwa. To na muna jin ka yanzu tun da kai ka san abubuwan nan. Wato ko malam daga cikin abin da ni na fahimta wanda shugabanninmu na arewa wasu mutanen fahimci abin da ya sa shugabanninmu na arewa idan irin wannan abin ya tashi ba sa son yin magana ba mm. ni a fahimta ta abin da na fahimta shi ne malam mutanen shugaban abu yana faruwa da mu abin da ya sa suke kasa yin magana ni a fahimta ta tsoron su kar su yi magana a kansu nan gaba idan mutum ya tashi takara ko su gaya mutanen su ai wani ya tsane su ko ya yi magana a kansu don kasa zaɓe shi daga cikin da yawa akwai waɗanda wannan shi ne ƙudurin su sannan wai da ake maganar cewa wai ana so ne wai a kori iya fulani ban da hausa to ina so su gaya mun waɗanda kuma suke kashewa a baya fulani suke kashewa idan faɗa ya tashi ko kuma hausa suke kashewa kowa ya sani cewa na ni fadan da malam na je ile ifa ta gidaje da aka rubuta lokacin da aka yi faɗa na gagga gidajen don hmm. akwai wanda na ne lokacin da aiki ya kai ni ile ifa na kira shi shi ya sa aka sai ni har gidansa hmm. malam nuna ga maganarka tana da matukar muhimmanci sannan ga shi salular taka ta yanki lallai ka yi ƙoƙari kan ka dawo don ka tana da matukar muhimmanci malam nuna bai kamata a ce ta yanke ba gaskiya ga maganar taka kuma ta ta samu matsala ta yanke gaskiya haka nan ɗan uwa malam aliyu na yi ta ƙoƙarin ɗaukan wayanka abin na ga ya ainihin wato cicira a wanda ke zaune a arewacin najeriya bai yawo to gaskiyar magana yadda shi ya faɗa to bai ma san me ke tafiya a ƙasar nan ba bai gane cewa zaman haya ake da 'yan haya sai idan yana yawo sannan zai gane wannan karatu assalamu alaikum wa alaikum salam malam na dawo to muna ji malam nura yauwa kaga malam na ce mm. lokacin da na da na je ile ike mm. a gidan abokina mm. idan mun mahaifinsa can ara kai ne na ringa kwana duk abubuwan da ya faru na ta'adi duniya ta gani ba wanda bai ga wannan abun ba kuma wannan abin ya faru ne a lokacin da wanda namu ne wanda shi muka fi tunanin shi ya fi kowa a cikin mutanenmu kirki shi ya ke mulki ba wannan lokacin abin ya faru hmm. kuma babu abin da aka yi to a wannan lokacin ku gaya mana da cewar wannan mu hausawa suka kashe ko fulani ne banda waɗanda ba sai nan faɗi su ba an san su ka ga anan gurin duk mai hankali ya kamata ya gane cewa ai rainin hankali ne ma wai a gaya ma wai wai ba da mu hausa suke ba da fulani suke to me fulani ne hausa kuma sannan daga cikin abubuwa wanda mutanen mu ba ma shugabanni ba mu kanmu wani abu na rashin kishi da muke yi a karan kanmu hmm. yanzu wancan abin da ya faru na kuka sheka na wancan mutumin na sakkwato hmm. ya rantse da Allah malam ba sai an je kan shugabanni ba iya mu kadai mutanen garin cikin sakkwato su kadai ya kamata su nuna wa mutanen nan cewa sun sun yi nadama akan abubuwan da aka yi sun sun ba mutane hakuri sun nuna wancan yi kuskure wallahi malam abu ɗaya kawai ba a yi kaga malam mu hmm. cinikayya da muke yi da su a garuruwan mu wallahi wannan kadai idan muka haɗa kai muka muka haɗa kai muka yanke musu wannan kadai ya ishe mu nuna musu ba wallahi ba ba sai an yi ta da wata kura ba ba sai an ta da wata kura ba kawai mutane jagorori manyan unguwanni da malamai a kira yanzu dan kana shugaba ko kana malamin ka kira hausa ka ce duk wani musulmi ya dauke kafa daga kan duk wani kaya na mutane kaza saboda sun taɓa mu waye zai zo ce ka yi kuskure kuma sannan malam mutanen nan fa sun gama gama da mu a rayuwa mu ɗau kuɗi mu je mu taimake su mu ba su da wannan kuɗin za su ɗauka su je su zagi Allah kuma su yaƙe mu yanzu ku kalli malam a Kano abin da yake faruwa kasuwancin da mutanen nan suke manya-manya a Kano manya-manya da suke mu ne fa muke musu cinikin ba mu fa muke musu ciniki yanzu malam wata matsala da take kona min rai kaga dai ni malam ba kowa kowa bane amma wallahi wannan matsalar ba yanda zan da ita amma kullum ina yawo tana so ka min rai malam kan makarantar boko private billahi lazi malam ka sa a bincika maka ba wai a Kaduna ba ba wai a Kano ba a bincika maka a state a iyo maka idaddigar ka ga private makaranta da ake yi ta boko ka ga majority su ya suke yin wa'annan makaranta majority su suke yi kuma wallahi malam majoratin yara da suke lalacewa da dama ban ce duka ba da dama suna faruwa ne daga secondary school wadda suke private a je a shiga abin da yake faruwa su zo su lalata mana 'ya'yanmu kuma mu ɗau kuɗi mu biya su kuɗin lalata 'ya'yanmu da suka yi kuma su je su yaƙi mu da kuɗin kuma sannan su zo su raina mana hankali wannan fa a suma ta launa dai ta hayyan, to daga ƙarshe yanzu malam nura menene kiran ka yanzu zuwa ga al'umma daga ƙarshe ni malam kira na da sanyi ga al'umma shine ya kamata mutanenmu gaba ɗayan mu hankalin mu ya dawo cikin mu mu gane cewa fa mutanen nan fa ba fa kaunar mu suke yi ba ba fa san mu suke yi ba ya kamata ko wani abu da za ka yi ka san a ina za ka yi billahi malam ka gani dai aqidar da nake kai wallahi Allah da na je na siye abu na rantse ma da Allah malam ka ga dai a kudu nake rayuwa ta amma duk abin da zan siya tun da dai akwai musulmai a kudu wallahi malam in kai gani su a gurin wanda ba musulmi ba ko wallahi sai na juya na ga bayan da zan yi wallahi sai ya zama dole bayan da zan wallahi in ya zama dole ma wallahi malam da dama ina bakin ciki nake siya bayan da zan yi wallahi don ni mutane suna da hasada to ni tawa hasadar malam wallahi tana tashi ne akan waɗannan mutanen ni hasada ta ba ta motsa sai na ga cewar zan ɗau dukiya tana ba wa waɗannan mutanen su amfani da ita wallahi a nan hasada ta take motsa ko kuma idan na dawo arewa in na dawo kano idan na shiga kasuwanni ko na yawata na ga malam mutanen nan suna yawo da manyan motoci ga manyan gidaje ga manyan kasuwanci wanda ni na san a can garin su biyu ba mu isa ni ba ni a nan hasada ta take wallahi malam ka gan nan aikin kafin da muke gidaje muke idan suka zo suka gan mu muna yin wannan aikin saboda aiki ne mai daraja wallahi malam cewa suke sai ka duniya da cewa wai aboki aboki ne yake wannan aikin mamaki ne suke wai ta yaya ma aboki ya samu damar ya zo kudu ya zo ya aikin kafin ka aiki ne daraja aikin saboda abin da yake faruwa idan muka zo muka yi aiki a cikin malam a matsayin mu na hausa yan arewa wallahi ko in dai da makwabci a gurin zai ba da aiki to gudun ya kuma saboda kyan da aikin ne yake ya ɗauka ya sa yaran su ba mu ba. Kuma ya kamata mutanen mu su kyautata mu'amala. Mm. Su kyautata mu'amala saboda malam ba yaban kai ba, ni ba ni ne mai gida ba, amma mai gida na da nake tare a nan. Wallahi malam, ma'amalar da ya kyautata tsakaninsa da injiniyan da yake ba mu aiki bai rabe ni wallahi sai ya ɗau kuɗi ya bashi ya ce je siyo yi ba zai ba wanda yake yaren ba. Eh wannan kuma yana daga cikin abin da ya ƙara kashe al'umman mu rashin amana a kowane ɓangare yanzu daga ƙarshe malam nuna menene kiranka. To daga ƙarshe ni dai malam kiran da zan yi kawai ya kamata mutanenmu su farka san me suke shugabanninmu mu dai yanzu kawai to ni ba zan iya cewa komai ba sai dai in ce kawai addu'a abubuwan da kuke yi malam Allah ubangiji ya saka muku alkhairi da alkhairi Allah ya sa dan Allah kuke ya dora a mizani ya sa sakamakon a kan za ku karba amin malam wannan addu'a ta ta tafi komai muhimmanci a gurin mu wallahi saboda ni duk abubuwan da kuke yi nake karuwa da shi ba ni da wata addu'a ko kuma wani abu da zan iya ɗauka na babu na ga cewar ya burge ni illa kawai ne wannan addu'a to muna godiya malam nura Allah ya saka da alheri to malam na gode Allah ya saka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana Aliyu Muhammad malam Aliyu muna ka. malam kamar kullum muna muna muna addu'a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri amin amin amin amin Eh, matsala ta kisa hausa fulani gani ban kisa fulani mm. eh, ko kuma korarsu da kuma kwasu dukiyarsu mm. kamar da rahoton da ta kunna tun farko na abin da ya shafi neman mulki hakika shi ka damuwa 'yan arewa shugabannin arewa tun daga kwankwasu ina ganin daga siyasa wadda ta 1999 da an ka fara kusan ina ganin ɗan siyasa da ya fi ta ƙiri-ƙiri ya nuna arewa ya kari da al'ummata ina ganin kan ka sani mm. ya zo wurare da yawa wurin da aka cuce al'umma har ta fulani kuma ya ɓata mutane su gargadon hali sai kuma kowa ya ga irin sakamakon da ya samu ta hanyar duk wata kujera da ya zo nema yanzu sun kala kujera ta ƙasa baki ɗaya to har an dawo kuma kan hatta kujera ta gida wanda abin mamaki ne gaskiyar magana a ce mutum mai kwazo iri da wanda ya ita al'umma ce da addini ne domin duk wanda ya tsarki kabila masa fulani da kowace kujera to gaskiyar magana hatta addini ya wakilta hmm. so amma unfortunately yanzu hatta al'umma kano sun yi matsaya da zaɓe sake zawa da ya ga ayi al'umma cewa ba za a mai da shi ba bisa dattawa ba shi da kai ne ta ya wanda ya nuna gaskiyar magana mu kanmu ba mu da kishin kanmu yawa domin iri ne yana shiga majalisa yana maganganun da yake gargado in sha Allah za a samu canji kuma za a samu wanda za su dafa mai irin wannan kira. Hmm. To amma in ka ɗaya magana ta 'yan siyasa su to kuma sai ka dawo wani ɓangare shi ɓangaren malamai. Idan shi ɗan siyasa kila ya ƙaurace ma kira na ga al'umma na abin da ya shahi lamarin al'umma to sai kai mamaki su kuma malamai ne ya hana su kiran. Domin gaskiyar magana inda an fahimci can dauri zai yi wuya wata kabila ta durfafi cuta da ɓaci dukiya al'umma hausa fulani irin haka lokacin da malamai suna tashi wani ɗimbin yawa na malamai su kira ga shugabanni kiya su ɗauki mataki mm. amma yanzu ina tabbata zai yi wuya bayan kiran ka a samu wani wanda zai dafa ma kila mutum ɗaya ko biyu ko uku daga na abin ya tsaya haka nan da wannan shi yasa ka ga al'umma na ƙasa kusan dole a yi ta kira ala godiya musamman babu abin da al'umma gaskiya mu za mu iya yi wanda zai biya wannan makaranta da yake gudanar suwa wanda ya wuce addu'a kuma muna fata Allah ya wuce da muna da abin da zamu ta duke mu dan wannan da'awar ta kanni hmm. gaskiyar magana yanzu ita akwai wurare inda ake takama da su yanzu ta akalla idan ka ce ƙungiyoyi na addini akwai ƙungiyar izala ta Jos akwai ƙungiyar izala ta Kaduna akwai ɗariƙar Kadiriya a Tijaniya waɗannan su ne ƙungiyoyi waɗanda a yanka musamman ake ji da su ga duk wanda zai magana addini musulunci insha Allah yana magana akan waɗannan ƙungiyoyin ne hmm. da kuma alhamdulillah waɗannan ƙungiyoyin guda hudu ban da ƙadiriya ita da ban da masaniya amma dai waɗannan uku ɗin yana da yaƙini cewa shugabannin su na ƙolin ƙoli dukkan su fulani ne hmm. izala Jeff, izala kaduna da kuma tijjaniya to ban da a kan abin da shahi ƙadiriya to amma dai kamar yadda nake ni hausa fulani saboda hakan da dukkan su ina musu dubu ɗaya to amma abin kunya abin baƙin ciki ina makoma al'umma waɗannan mutane shugabanni waɗannan ƙungiyoyi na addini musulunci sun damu da al'umma su sun yi kira kamar da ka kira lokacin da abin da ya fara yanzu ana kiran watanni domin shi wannan son da ɗin wani tafiya yake amma kuma bai taɓa koya ba don jin tsoron gwamnati ko kuma jin ajiya ba da umarni a kama shi don ne don al'umma ce da ƙabila al'umma ce sun yi matsayi cewa yadda ya taso sai ya ba su ya musu abin da suke bukata to su kuma za su kare shi da zan manta ba na ga wani rubutu da an kai kwanan baya ya yi taro ya kira gudunmuwa ta ɗauke ko al'umma cikin ɗan ƙaramin lokaci aka tara miliyan goma sha biyar ku talaka suka iya ba shi gudunmuwa na miliyan goma sha biyar saboda ci gaba da ayyukan da yake ta kaga kiran nan matsalar ta fara daga yankin yarbawa yanzu jiha edo an nino su matasa da mata sun yi zanga-zanga suna kira a tubda musu kabila fulani daga cikin yankin su malam kamar da kake bayani ko kuma kamar da kake malam nasir ɗan rufa iya yi magana cewa kabila fulani ba su yafiya kuma ba su kaiwa kotu to wannan yana da nasaba da dalilin da ya ta ga su da ya ta son ha'ince su to abin da ya rage yanzu su kore su don gudun da su rama idan sun bar yankin su suna ganin cewa babu inda za su bi su rama sun sani cewa gaske magana za su rama domin ba zan manta ba abin da ya faru a plateau ƙarnan filato sun san irin ƙufar da suka gasa fulani a wani lokaci da suka samu sa'a su a makabarta da sanata da harkar of na nan sun haka shi wanda daga sannan kuma ina ganin an ka su mataki su can su ƙabilar sun ka daina suna yi. Mm. saboda haka ni abin da zan ce gaskiyar magana ina ma kuma al'ummar musulmi ta gehen maluman mu irin kitan da aka musu da tsangwamar da aka ba su ni ya hana malaman musu zo su yi kira ga shugabanni saboda wannan ba an kira a zauna a zuru wala ma nan, shayi ɗaya za a sha a ɗauki kuɗin jihohi a kai a ce an kai security kansu mutum an dawo an kashe wani adadi na kuɗi ko wani gwamna ya dawo jihar ta shi kenan ta wuce za a ci gaba da kisan waɗannan al'umma kuma za a ci gaba da su amma da mu za musamman shugabanni na wannan ƙungiyoyi su yi kira da babban murya ina tabbata ma gwamnonin nan za su tashi tsaye dole su yi abin da ya kamata da wannan muke cewa sai da kai mu al'ummar musulmi gaskiyar magana musamman arewacin Najeriya ba mu abin da za mu yi ma in addu'a muna fata da muna fata da addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare ka akan duk wasu kaddarori kuma Allah ya kaddari wannan aikin da kake ya zama sanadiyar tsira a gare ka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To Malam Aliyu muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar. Allah ya saka da ainihin wato alheri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan dan uwa mun dauki salular tasa ta yanki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ke magana? Ana barka da gara magana. Mun ga Muhammad Salis Lukman to malam muhammad salis lukman muna ji na'am ina magana ne daga jihar oyo daga garin ibadan na'am malam muhammad wato malam wannan tattaunawa da ake dangane da abin da ya shafi ajima fulani da kuma maganar yarbawa ko kuma maganar sauran kabilu na bangarorin najeriya matsala ce wacce kusan turan gini turan zamani. Mm. al'ummar mu ga baki daya wata irin al'umma ce da ba ta da manufa kuma daga dukkanin alamu wato al'amura suna nuna cewa kamar har yanzu ba mu ma san ina muka dusa ba hmm. na farko idan muka ɗauki wannan matsalar tun daga tushenta na mu ga mu da muka dagar da ita hmm. musamman yanzu bari maka zuwa misali da mu da muke zaune ka sayar ba. Mm. ni da nake maka magana a bada aka haife ni a nan aka haifi mahaifiyata a nan ibadan ɗin. kwarai da gaske a ce kai ma ka zama bai rabe kenan <laughs> nan. muna nan da yawa irin su wala usman naka mm. na gane to duk haka amma za ga cewa mu kusan daga 'yan uwan hausawa muka fara fuskantar kabilanci kafin mu fuskanci kabilanci daga yarba mm. wajen nuna bambanci duk inda aka ce kai an haife ka a wannan bangaren to kusan sai koma gida ma ba ka da makama mm. a cikin 'yan uwanka ma ka gana kan gwamaka. har ma sai an jingira maka wata kabila wacce ba taka ba a kira ka da yorabe ko a kira ka da kaza ko ma kaza hmm. waɗannan abubuwan gaskiya su ne suka yi tasiri har suka bayyana a wajen sauran abokan zaman mu hmm. kuma wani abubuwa wata magana da kafin tsala abu da kar magana a kwada ba cewa rashin amanar mu wannan ta taimaka kwarai da gaske wajen ganin cewa kimar mu da darajar mu ta lalace a wajen sauran kabilu mm. domin a farko da duk kabilun na tsoron mu suke yi. ko babu abin da ya siya mana martaba sai addini da su muka watsar da addini sai muka kama sarhodiya irin tasu mm. su wata suka waye gari ba sa jin tsoron mu ba ka zan za ba ba da za a yi izza bayan an riga an samu an saki musulunci la illa to gaskiya wannan shi ne to yanzu daga karshe wani jan hankali kake da shi a hukumance jan hankali da nake da shi a hukumance zuwa ga bangarori ne guda biyu ɓangare na farko su ne shugabanni mm. waɗanda suke da mukamai na siyasa Na mm. labuta sani cewa suna da 'yan uwa da al'umma waɗanda suke zaune a waɗannan garuruwa kuma su dinga damuwa da al'amarin da ya shafi wannan al'umma mm. gaskiya halin shakuda kan ɓangaro da irin watsarwa da irin shugabanninmu suke yi mana wannan yana daga cikin abin da ya sa ake taka 'yan gaba daya har wani lokaci ma a ce maganganu irin waɗannan suna fitowa. Hmm. Yanzu maka misali da shi Sunday Igboho wanda ya da'awar cewa zai kori Fulani daga jihar Oyo. Hmm. Idan ka gudu wa dafansa yana da jini da Fulani. Shi kanshi. Shi da kansa. Tarihi ya nuna haka. Kwarai da gaske. Ya kuma yanzu za ka abu da nake jawa maka a garin su garin Igboho. fulani su ne kan gaba wajen abin da ya shafi harkar tsaro a jihar a garin nasu don yanzu aka ana tabbacin cewa mataimakin shugaban ɗan vigilante na ibo din da fulatani ka ce kai ka san yankin ma kenan wani da gaske to to ƙara mana bayani to kaga kenan shi ma yana da fito da fulani shi ma kansa shi da kansa amma za ga galibi daga irin ƴaƴan da mutanen mu suke zuwa suke haifa su gudu su bar su ba tare da kulawa ba da makamantar su duk su ne suke zaki ke yin wani fitina hmm. gaskiya shugabanninmu suna da buƙatar yanzu suna da kulawa da al'amuranmu gaskiya ne ban mantawa a can baya mun taɓa yin wani yankuri wanda har muka nemi tattaunawa da sakataren arewa conservative forum mm. amma abin da suka gaya mana a wani lokacin cewa su kungiya ce da take da ruwa da take da abin da ya shafi ɗan arewa kawai a arewa Sannan mm. kaga waɗanda ba sa zaune a arewa ba su da ruwa da take da su ko da 'yan arewa ne kuwa ko da 'yan arewa ne kuwa to wannan sunan kuma watsar da yan ku kaga dole kowa kuma ya zo ya yi abin da ya ga dawo a kansu wannan shi ne na farko sannan na biyu zan yi kira zuwa ga wato malamai yadda hmm. ake kira kamar yadda malamai ya ɗauki wannan dama kuma wannan kira wannan kira ne mai kyau a dubu biyu da uku hmm. lokacin da rikicin ofishi ya yi kamari a kudu maso arewa mm. kusan duk yawan yarbawa guda shida ana ta fama da rikicin ofishi mm. wato abin da mu muka yi mu da muke zaune a nan mm. idan mun kafa wata kungiya ta addini wacce muka kira ta da Federation of Ahlul Sunnah Organization of Nigeria wanda za ka da nake jawo kawai wannan biya suna nan kuma dukkan shugabannin mu na addini sun san da ita mm. wato manufar wannan ƙungiyar ne ta hanyar addini ne kawai za mu iya warware jima kabilanci gaskiya ne domin addini shi ne za mu ruwa da kabilanci gaskiya ne galibi majoritin mutanen da ke zaune a kudu maso arewa mm. musulmi ne kuma sukan saurari malamansu na addini amma wallahi malam wato sai a wani lokacin a dan samu yanzu misali a matsayin kungiyar ijala wato ita ce kusan take jagoranci wannan kungiyar da na gaya maka mm. amma so ɗaya shugaban ke taɓa ya zo ya zauna da shugabannin wannan kungiyar ya tattauna da su da halin da ke wani shugaban ma na san wani shakar dula balalo na sai ɗaya ya taɓa zuwa na gani. na to sannan ah, na san malamin da wallahi malam da'awarsa da kuma kokarin da ya yi har Allah ya karɓi rayuwarsa mm. wato mana bakar kireta mm. Allah ya gafarta masa mm. yana da wani usulubi mai ban sha'awa duk lokacin da ya shigo wannan yankin manya-manyan malaman nan na yarbawa sai ya kai musu ziyara na gane a shekarun baya shi ya kashe fitinar wato kiyayya da irin su shek adu al'ilori ta ɗora a kan hausawa na gane saboda ziyara da yake kai mata da je su tattauna su zauna su yi hira kamar kansu irin waɗannan hanyoyin su ya kamata a ce an bi don warware irin waɗannan matsalolin. Wato yankunan yarba mafi yawancinsu musulmi ne. Mafi yawancin su kaso fiye da kaso saba'in dukkan su musulmi ne. Saba'in cikin ɗari musulmi ne. Saba'in cikin ɗari musulmi ne. Idan hmm. haka ta hanyar addini za a iya warware waɗannan matsalolin. Na'am. idan za a dinga samun tattaunawa da juna da kai ziyara mai juna to za a warware domin inda rigimar take su waɗannan masu waɗannan duka waɗannan shirman da waɗannan maganganun da za suka taso sai ga cewa babu wanda ya tanka musu ɗan uwansu yarbawa to koma suke su shiru da bakinsu. Hmm. Za su ƙara kuma wata magana ba. kuma wannan shine abin da aka yi a can baya lokacin da suka taso irin wannan to malaman addini gaba ɗaya su taso sai su ta a kansu daga wannan yankin cewa su ko babu ruwansu da wannan magana ko ba sa tare da su ko wannan na san da ya borin lokacin da ya da awa kafa ƙasar oduduwa a ɗaya ga watan oktoba wannan shekara da ta wuce Ai, an yi taro na al'ummar musulmi mazauna garin ibada wanda shakkun kullum sani jagoranta wanda a wajen su nuna maka cewa ko da za a kafa buƙatar ududuwa fa su musulman jihar Oyo da baki ne babu ruwan sa hmm. to kaga daga nan ne za a samu lagon abin gaskiya ne sai da za a samu damar da za a iya kawar da irin waɗannan matsalolin to amma sun kasance wancan abin da na gaya maka na farko domin mu al'ummar hausa fulani duk iya da ka kai da musulunci aka ce ka fito daga wannan yankin wani ma ce maka kallon arni malam ni a karan kai na san lokacin da nakan je cikin birnin jihar kano hmm. idan na ɗauki ƙur'ani ina karantawa ne ko da ake ake kallo a gani. ko a ina maka daɗe karatun ƙur'ani kawai saboda a yi da wannan abin da take yanzu muna nan da da yawa waɗanda 'yan asalin jihar Kano Sokoto Katsina da makamantar su amma idan ka je garin su yanzu ba ka sa yarbawa ba ba za a gane su ba sai ce alhaji wa da tsere ne kuma iyayen su ƴan asalin garin ne to lallai na yarda da maganan kamalan malam salisu cewa karantar da mutane sahihin addini shine kaɗai hanya ta warware na yarda kuma yayin da kai maganan shugaba bala ba mu sani ba ana samun malaman yan uwanmu yan ɗariƙu su ma sukan irin wannan yunkurin su shiga yankunan dan ƙoƙarin janyo hankalin ita wannan al'umma ɗin la'akari da na san akwai yan ɗariƙu da yawa a cikin yarba. gaskiya ba za ce ba ka yi ba gaskiyan mm. kawo ziyara lokacin zuwa lokaci mm. ah, amma sai dai galibi wato abubuwan da ke ne irin bukukuwa ko na maulidi da makamantarsu da sauransu mm. wanda kawai munasabar abin da ya haɗa su kawai na wanda falon larke umai da makamantarsu da mansan galibi shi ne abin da yake ɗauke abin da ne hankali ita wannan kungiyar abin da ta na gaya maka cewa zuwan shugaba balala ya yi tasiri a kanta mm. ita dama an kafa ta ne don a magance rikicin ƙabilancin da ke faruwa a yarbawa na gane ina shi ne to muna godiya malam usman kuma da bangare na addinai za su za su kafa irin waɗannan abubuwan su ma su kira su cewa lallai a samu irin wannan tattaunawa da irin wannan kai ziyara to za a magance matsala eh mu ma insha Allah muna da organization amma za mu sake kafa wannan ta biyu ya zama a ciki akwai wannan aikin da wannan sunan da izinin Allah za mu yi tunani

alaikum assalam wa rahmatullah wa ke magana malam kana magana da ashiru ibrahim ahmadu daga jihar kasu ashiru ibrahim dan ahmadu daga kasu to malam ashiru muna ji malam ya kokari ya tsari wallahi alhamdulillah a ga na farko malam ya fara lafiya amin amin malam ashiru Allah ya kara maka lafiya amin amin malam ashiru malam wannan kokari ya ce muna jin daɗi da da muna kare maka addu'a insha Allah Allah Allah ana kara kare shirin maka to amin amin muna godiya malam malam abu na farko da da wannan kabiya da ake kuma hmm. a kamar da ni gidan ya mu ya magana akan cewa kuma shida. ana goyon bayan na ra'ayi na shi. Domin abubuwan da ke faruwa malamin mutumin da ake ganin na akwai da addini ke a kan. Hmm. Wallahi ba sun iya kuma fasin da kuma ka ake kuma ba. Hmm. Yanzu kamar matsalar ta faru a baya ta matsalar na shi wajen fita. Da kuma matsalar da ake cikin wajen a da ba. Hmm. wannan ta ga malamin kan duba mafita yadda za ta kawo da kuma najeriya da baki daya to kaga inda ake abin da ya kamata a ce sun ɗauki da fara na aiki a kai duk da duniya yanzu ina mai jar ina da su da ɗauki da ba da yanzu ɗan haka da kamata amma a ba kuma an yi tana tana

ina kira ga shugabanni tsoron Allah dawo da ajanda addini a gaba sannan idan sun ka dole da addini a gaba Allah zai yi da harkokin sa ga insha Allah gaskiya ne dan haka ni dai wannan shi ne kira na insha Allah to muna godiya malam Ibrahim Allah ya saka da alheri Allah kuma ya dawo da kai lafiya assalamu alaikum Malam Alika dawo. Na Ali Muhammad Malam na sake dawa. To na'am. dan uwa na jiya sauka wanda ya sauka gabanin wannan hmm. ya kira ya tsaye magana akan abin da shi kama mutane musamman ya haifi mutum daga yankin kudu ko da jini ya shi dan arewa ne hmm. yake nan kamar program ne ake na addini wanda mutum ko da ka Allah wasu abubuwa na kabilanci kana dan jin da faɗi musamman in musulmi ta yi ne hmm. amma gaskiyar magana ya Allah wani kyama dan yanzu mu asalin suna angonmu yanzu gagibi amma oporot ta riga ta an shi sunan har ta kasance yanzu idan baka ci oporot ba babu wanda ya san anguwar idan ka ci a kai ka daji ba ba wanda zai san cewa daji wannan zaki ya hmm. kuma in an ci ofa duk wanda a Najeriya a akalla ya zai fahimci cewa gari ne a cikin jihar Ilori eh, jihar Kwara. Hmm. Akwai da rabin da taso asali na ɗan jihar Kwara ne amma daga Ghana lokacin da an ka sa kyama 'yan Najeriya wanda ke Ghana ya taso daga Ghana ya sauka nan jihar Sokoto ya dora na angonmu ya gina gida bakin wannan hanyar sanadiyya ce kawai al'umma wannan anguwar ta sun ta aminta sun ta kawo ma wannan anguwa suna da Oparos. wanda sama da shekaru kuma har bayan mutuwa dai al'umma hausa fulani nan yankin ba su taɓa tunanin sa wannan su canza wannan suna ba to amma gaskiyar magana yanzu za ka samu da wanda musulmi ne ya kai shekara sama da cikin jihar Sokoto amma gaskiyar magana bai yiwuwa ba haushe ko fulani ne a wuri ya ce amma shi idan ɗa ne zai auro to yana bari ta ne auri ba hausa ko ba na ta san komi a dalili malam mm. yaddarsa cewa jura ranar da zai bagari ko za su bagari su wuce to mijin yarinya zai iya tayar ya ke zuwa garin su a koma gida saboda haka sun sun dauko ganima ba hausa ta koma bai raba ya an teku amma ba za su iya ba ba haushe auren ɗiyarsu ba domin in ya aure ta to in za su tsaye za su ban mai za su ban mai iya saboda ni shi an mijinta miji kuma shi zai ja mata mata ba ta iya jan miji to hmm. saboda haka akwai abubuwa na kabilanci da yawa wanda ke faruwa waɗanda mutum ne ala magana ta addini lubi wani sai mutum kawai yana hankula na ba zai kawo su ba hmm. in ta yi matsala babban matsala da agarimin yanzu malam a 2015 muslim shi an ga cigaba shi mutane ya ci musu rai zaɓe ta 2050 election zuwa wanda ya gabata hmm. kowa ya ta irin kokarin da kungiyar addini sun kai wurin a wannan gwamnati to amma tsakani da Allah dukkanin mu waka mu adalci Jama'an Najeriya da sun ka taru sun kai kamfe yan arewa sun ka zaɓi gwamnati da fara in baka wanda ba sani ba ko ka san shi hmm. yau kowa ya sani tsakani da Allah darajar in baka gwamnatin tarayya ta tsara ta malaman Najeriya saboda idan shi da prophecy yanzu sai da ta kai hatta kirista manyan fastoci na Najeriya su a hasada ke cewa kamar gwamnatin tarayya a faɗa mai abin da za ta yi ko da shari'a za a yanke kam ya hidda profiti cewa za a yi kaza gobe har ala zargin cewa ana hiddan mai da bayani abin da za a yi a kotu don shi ne gabatar da abin cewa ya yi mawarkin kaza zai faru saboda haka sai fastoci suka riƙa hidda wannan maganganu to amma sai mu zo mu dawo bangaren mu mu gani yanzu daga lokacin an kai zaɓen zuwa yanzu na san da an ka zaɓi yakubu dogara a matsayin spika aka zaɓi saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa saraki musulmi na yakubu dogara kiristan na lokacin da dogara ya zama spika kowa a gani farkon wurin da ya fara zuwa ita coci ke gaban fasto ne ya duka insha Allah akalla ya kai awa biyu tsugunne gaban fasto ne yana ne addu'a a gaban fastocin su saboda ya yarda da fasto ne yana sama da shi sabanin mu lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya ci zaɓe kowa ya sani babban abin da an kai wanda ni na san cewa kasawa ce amma malaman mu sai suka zo a kokarin gyara abin lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kaurace babban masallacin Abuja na ya sallar Juma'a ya mai da sallar Juma'a cikin asarar mutum malamai su kira da cewa jiya haka kokarin shugaba zai kaurace magiya ne to amma sai da wani cewa ala kin ya an zo ruwa da sai ka ji ala kokarin nuna cewa a karan fara an yi sallar juma'a a an yi kaza wanda gaskiyar magana kuskure ne duk lokacin da kaga shugaba na kokarin canza wasu abubuwa to ƙarshen ta dudu al'umma ta ce yake ƙarshen ta sai ga shi irin waɗannan abubuwan suna ta faruwa to yanzu an kai ko da an kashe al'ummar mu ko da an kori al'ummar mu har mun rasa wa zai yi magana da yawun mu ya iya kare mu bayan ire-iren ku malamai da kuma ko malamai yanzu abin ya yi ƙasa sosai hawa suna ganin hatta irin kiran da kai da ire-iren ka wani yana ganin cewa kawai an sauka daga manhaji na ahlus sunna an koma hawarijin shi wanda tsakanin da Allah in dai wannan shi a hawarijin shi to gaskiya magana tsakani da Allah ko al'ummar Najeriya za mu shiga cikin harin da yawa don ba yadda za a yi al'umma mu zauna ana cutar su ana koro su ana kwace musu dukiya a ce kuma su hatta malaman da suka dogara gare su waɗanda su suka kira su da su zo su jewa kuma a ce suna ganin cewa kuma ba su iya magana a kai wai idan an yi magana kamar sa a wasu zama a kisan lawa alaihi wasallam Allah ya sa Allah ya sa ka rayuwar malam shi ne tsarin bayan da na kira yi. <laughs> Ai, na sa ne. wato jama'a da Allah ya haƙuri ba fara wannan karatu da wuri ba ga shi dare ya dawo wajen sha ɗaya yana ganin watakila a alaikum assalamu alaikum na'am wake magana ne ta wannan salula ta samu matsala assalamu alaikum Wa Wane ne? da dare suna na To injiniya muna jin ka injiniya. Yawwa gudunmawa ta wannan shiri shi ne. A ganin cewa abin da yake faruwa a yankin kudu mm. na kasar yarabawa ga al'ummanmu na Fulani. Mm. Wannan ba wani abu bane illa kabilanci. da kuma rashin nuna kishi da su shugabanninmu suke yi idan ka kula cewa idan wani abu ya faru karamin abu koya yake ɗan karami za ka ga su sun fito gidajen rediyo ne tv ne sai an ta yin program a kai an ɗauki kwanaki ana yin program a kai don a kwandemin wani abu likewise idan kuma mu idan ya faru a arewa za ka ga su wannan shugabannin namu su za su zo idan ka yi matashi ko wani abu ka ce za ka yi magana a kai sai ka ga cewa sun fito suna su ka an turo maka 'yan sanda ko an turo maka 'yan daba in fa ko ka tashi wani yin kokari na kan matasa ka ɗan ba su motivation na cewa ya kamata ga wata hanya mafita ko wani abu sai ka ga sun turo maka 'yan daba da suke bangar siyasa da su to sai ka ga cewa an kai an kai mu ba baro ba sannan abu na biyu kuma malam idan ka kula su yaraba wannan ai gani suka yi yanzu a najeriya duk wani abu da suke bukata na arziki sun gama samunsa don haka cewa su suke a raba kasar a yi tawafi saboda mu yanzu yan arewa maganar gaskiya shi ne. we are not ready ba mu da haɗin kai ba mu da kishin al'umman mu sannan kuma ɗan bangaren tattalin arzikin ma ba ma contribution so sun ga cewa yanzu Legas kadai tana iya za ta iya ciyar da yankin Yarabawa gaba ɗayanta sannan idan an raba Najeriya nan za su haɗe da yankin abin nan ga kabilar Igbo za su haɗe da yankin su 'yan Niger Delta to kaga mu 'yan Arewa an bambu mutu zero gaba ɗaya dan abin nan fetur nan shi ne muka dogara da shi san duk da cewa kuma akwai zagon ƙasa da tun san da President Muhammadu Buhari ya hau za ka ga cewa ya ɗauko wasu manya-manyan ayyuka kamar aikin yashe kogin Niger yadda mu ma idan misali daga China za a iya turo kwantena ta teku ta zo har yankin arewa to kaga an yi tsawon ƙasa yanzu wannan maganan ma ba kuma ita ba ka sake jin ka ba sannan na biyu idan ka ɗauka aikin abin nan a wutan lantarki shi ba ka jin wani komai abin ya tsaya cak sannan yanzu idan ka da ake kokarin yi wanda zai tashi daga kano har zuwa abin nan nijar to aka ka ga shi cewa shi ma suna ta yin zagon ƙasa a kai suna ta ganin cewa wannan aiki da yi ba sun fito suna ta kansa to sai ka ga cewa a mun tashi tudido don haka yana da kyau to malam injiniya salula taka musamman ke faruwa ba ne to salula taka injiniya ta samu matsala kuma gaskiyar magana ya kamata wannan shiri mu tattare labulansa ya kamata mu tattare shirin wannan assalamu alaikum gaskiya mutane su haƙuri wannan shiri za mu tattare labulansa da kiraye-kirayensu nan yana yin wa za mu yi gaba za mu sallamu wannan shiri abubuwan da kawai nake so in isar da shi na sako kamar yadda wanda daga cikin mai buguwa ya ce cikin abin da ya fahimta da yawa daga cikin shugabanninmu ba sa son yin magana ko da matsala tana cutar da mutanen mutanenmu a kudanci don in kana da wato tunanin za ka tsaya takara kada abin yi maka illa kamar yadda mai girma injiniya rabi kwankwaso kowa ya san cewa an sha cutar da al'ummar shi bai ja bakinsa ya yi shuru ba yakan ɗauki mataki a aikace to a wasu na ganin cewa na daga cikin abin da ya masa mu wannan makaranta ba ruwanta da siyasa kowa wajen a'a duk wanda iya abin arziki za ta goya masa ba ta yi masa addu'a nan da kai wanda ba na arziki ba kuma a yi magana shine matsayin wannan wannan makaranta aka ka iya jin yau mu yaba ma injiniya kwankwaso gobe in jiya abin arziki mu faɗa masa don mu addini ne ya haɗa mu da su ba jam'iyyu ba kai da kake ɗan jam'iyya ka je can kai ta magana jam'iyya ka kai ta daɓa mu babbar jam'iyyar mu ita ce wannan addinin musulunci da annabi muhammadu sallallahu alaihi Allah ya aiko shi da shi wannan shine sana abu na biyu akwai ɗan uwa da yi maganar makarantun private wannan maganar da ya faɗa tana da wato matuƙar muhimmanci yanzu kaga kowa a kaduna akwai nan arewacin kaduna akwai kudancin kaduna sai ka samu arni ya zo irin kaduna a kadunar ma irin tudun wada da ka wanda ɗari bisa ɗari mutanen cikinta musulmi ya zo ya kafa makaranta firamare school ya kafa secondary school ya kawo ƙa'idarsa ta addininsa da ta al'adarsa ya saka ya ce ba za a shiga masa da hijabi makaranta ba sai dai a shiga da gajeren saket ya ce mace ba za ta rufe kanta ba sannan mutanenmu su yadda da wannan ka'idar su ba shi kuɗinsu sannan ya lalata A 'yansu na rantse da Allah wannan abin da muke yi cin amanar al'ummanmu ne da kuma cin amanar addinin da muka ɗauko wakiltarsa shi yasa kullum muna tunanin za mu samu sauƙi a rayuwa sai kaga kullum ƙara samun matsala ake yi idan abin da ake faɗa da gaske ne ba ni gishiri in ba ka manda yadda ɗan kudancin kaduna zai zo tudun wana ya kafa makaranta ya kamata a ce kana musulmi ɗan tudun wana kana izuwa sabon tasha kai ma ko gwanin gora ko ungoromi ka kafa makaranta a gurin su kawo ɗayansu su biya ka ka karantar da su wato su su ne mutane mu kuma mun mai kanmu dabbobi jakuna ba mu san abin da muke ba kuma in dai irin haka rayuwa za ta ci gaba da tafiya ta ko inda tabbas a cikin mu jakuna ne dabbobi ne ban san abin da suke ba wani kawai abin da ya dame shi ɗansa ya iya turanci amma bai damu bai dawo gida yaron ya zo ya fara masa ɗabi'a ta trinity Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki zai ci abinci wannan bai dame shi ba to wannan akwai to wannan na bada misali a garin Kaduna ne haka in ka tafi Kano zaka samu wannan matsalar babu musulman da kuma ya isa yanzu ya tashi ɗan jihar kano ya tafi kudancin najeriya lagos ko enugu ko ina ne ya kafa makaranta su ɗauko 'ya'yansa su kawo ya karantar da 'ya'yan ya saka tsari na musulunci a makarantar na rantsi da allah bai isa ba ko dan wace mata ne saboda haka irin wayannan abubuwan da muke gani muke rena wallahi mu ne muka mu da kanmu waɗannan matsalolin da shugabanninmu da mu da waɗanda ake shugabanta sai mun duba girman Allah mun gyara ba yadda za a yi wala ba wanda ya sai sani in kai yata makarantar da wani ɗan iska zai zo ya ce wai sai ta cire hijabi sai ta yi kirara sannan za ta yi karatu me ya alaƙar abcd da cewa sai an yi tsirara sannan za a gane abcd me ya su babu wannan shine abu na biyu abu na uku cikin maganganun da ‘yan uwa suka yi akwai maganar rashin manufa babu babban masifa a rayuwa irin rashin manufa baka san a ina ka taso ba a ina kake yanzu me kuma nake so in cimma nan gaba a ta'un ƙungiyoyinmu na addini wannan ita ce babban su rashin manufa na taso a ina nake yanzu me kuma nake so in cimma saboda jama'a don Allah mu yi kokari kowa ya zama yana da manufa a rayuwarsa tun daga sanda ka fara karatu a firamare ya zamanto kana karatun nan kana da manufa yanzu kwanan nan wata matsala ta faru cikin fahimta da wa mutanen Nijar na fahimci mutanen Nijar sun yi ƙoƙari wajen ta samu al'umma su kishin kasar a haka zaka yi ganin dan Nijar yana zaune a Najeriya amma yana zaune da kishin kasar ne a ran shi yake zama mu kuma a ƙasar ka kowa ba kishin ƙasar ba kowa al'umma kowa kawai kishin ya zai gina kansa shi ake yi to babu babban masifa irin rashin wato abinda ainihin wato a rashin manufa da haka za ka yi karatun boko tun kana ɗalibi ka zama kana da manufa a ina ka fito ina ce me kake so ka cimma kana malamin makaranta na sakandare ko firamare zaman kana karantarwa kana da manufa ba manufarka kawai wata ya ƙare a baka albashi ba ka zo ka kashe matsalolin gabanka kar mu dinga ɗaukar al'amuran rayuwa haka ka tafi aikin post ɗan sanda ne kai soja ne kai custom ne immigration ne kai kar ya zama to aiki kawai kake ka karɓi albashi wata ya ƙare baka da manufa ka yi ƙoƙari ya zama kana da manufa a rayuwarka wajen a ina ka fito a ina kake me kuma kake so ka cimma nan gaba Ɗan siyasa ne kai ka shiga siyasa kai kokari ya zaman to kana da manufa a ina ka fito ina kake me kake so ka cimma nan gaba dole kowa ya zamanto ɗan kasuwa ne kai kana kasuwanci kada ya zamanto ragabarka shine kawai in tara kuɗi in zama babban mutum ana girmama ni a'a a rayuwa ya zamanto a ina ka fito a ina kake yanzu me kake so ka cimma menene manufarka kuma wallahi duk a yi ta ƙari da ɗan siyasa da malamin makaranta da likita da duk wanda ya samu wani mukami a nan in kaga tarihi ya kiyaye sunansa ana masa addu'a ba a mantawa da shi wala sai wanda ya gina aikin yana da manufa mai kyau wajen yana so addini ya ginu da al'ummarsa ta ginu shine kaɗai Allah zai sa ya bar shi ko ya tafi ambatansa ba zai kare ba sai saddauna da suka tafi ba ga shi ne zamana da saddauna sun fi guda dubu ba amma in ka tattara saddaunan kowanne sai ka ga an ɗaga shi an ce saddaunan kaza wane ma an ɗaga shi an ce saddaunan kaza ne wane ma saddaunan kaza ne saboda me wancan sun yi da manufa kai yanzu da aka zo aka naɗa ka sai saddaunan kaza ne menene manufarka me kai wajen gina al'umma da kuma addini sana abu na gaba cikin misalan da wani ɗan uwa ya kawo abin da ya faru a filato kowa ya sani babu zaman mitin ɗin da baya ba a filato da zaman shan shayi na yi magana da yancin haka za ka ga wani lokaci gawa ta mutanen da aka kashe an lodo ta a tifa yadda kasan bola za a je a zabar a shara tun kana kukan hawaye na ido saboda tashin hankali har ka koma kukan zuci kake saboda damuwa da bakin ciki saboda haka lokacin da wanda suke zauna a yi mitin a shashayi suka kasa lalubo mafita kamar yadda wani ya faɗa ya ce in ka matsa mutum ya ja baya ka matsa ya ja baya ka matsa in ka kai shi bango in ya nemi agajin Allah da bangon da idin yana ya kawo maka samami to kai kuma fa dama san da kai kuma yanzu ba wani bango da katin gina da shi sai ga sai a hankali to da haka fulanin nan aka yi ta yi a jihar filato wanda daga karshe da ita al'umman mu da fulanin za ku ga ba a zauna lafiya ma sai da suka ɗauki mataki na duk wanda ya masa sai san masa sannan aka zauna lafiya to ba mu cika so ma hukuma ta dinga bari a dinga kaiwa wannan matakin da zaran abu ya faru ta ɗauki mataki a kansa shi wancan da aka ce aiji ya ba da a <coughs> menene ai ba magana ba ce mun san maganan cewa a ba da izini a kamo shi magana ce kawai in ana so a kamo shi a hukumance kowa ya sani yau gobe ana iya kamo shi an san wannan saboda haka wannan wannan ba daidai ba ne sannan daga ƙarshe kiran da nake misalin da wani ɗan uwa ya bayar mu ƙoƙari mu zamanto muna da amana da ƙarfin hali da cika alƙawari wanda wallahi wayannan ɗabi'un da muke da su na rashin gaskiya da ha'inci da cin amana ba wai imu imu ba zuwa ga wani wanda ba mu ba in al'umman mu bata kiyaye su ba to wallahi zaka ga cewa kullun kaskanci da wulakanci sai da wanda muka gani ba ka gani mutum ne zai tashi ya je gidan babban mutum mutum babba in ya je ya shiga gidan wani ta hanyar da bai dace ba sai ga wancan gashi dan karami amma yana kwada mai mari ya kasa rama saboda ya kama shi da matar shi yana faruwa ko bai faruwa sai ga gashi wannan jibgegi ya yi biyunsa a tsaye amma ga wancan dan mai yana kifa man mari ya kulla ɗaki ya kasa fita yana roƙon shi don Allah ya haƙuri ya rufa mai asiri don me saboda an shigo gidan ta hanyar alaƙa da mata ta hanyar rashin gaskiya to haka rashin gaskiya da damfaran ayyuka na saban Allah kullum za su gaba da jefa mu cikin kaskanci da wulakanci da ainihin wato damuwa da haka mu ne Allah ya sani mun sauke nauyin mu kan wannan matsalar mun faɗa abin da yake na daidai Allah ya shaida tarihi ya kiyaye al'umma ma ta shaida mun faɗa abin da za mu iya faɗa mutane su yi haƙuri kiraye kiraye sun yawa mai hadar ƙadiri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa